daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2010 hadisi na bakwai hadisi na bakwai na littafin arba'u na hadis littafin al'imamin nawawi Allah ya ji kansa hadisin abu ruqayya tamimu bin ausin dari radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce yace ya ji annabi muhammad sallallahu yana cewa addinin nasiha addini nasiha ce kulna liman sai muka tambaye shi nasiha gawa kala sai ya lillahi nasiha ga allah wali kitabihi nasiha ga littafin allah wali rasulihi nasiha ga manzon allah a wata riwaya wali rusulihi nasiha ga manzannin Allah wali a'immatil muslimin nasiha ga shugabannin musulmai wa ammatihim da kuma baki daya al'ummar musulmai hadisin riwaya ta al'imamu muslim hadisi na hamsin da biyar mun gabatar da matsaloli guda hudu matsala ta biyar ita ce ta kunshi ladubban nasiha guda bakwai muhimmai wato nasiha tana da ladubba guda bakwai a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu sani cewa nasiha tana da ladubba idan aka ce ladubba yadda ake gabatar da ita waɗannan ladubba guda bakwai kuma dukkansu muhimmai ne sai dai abin takaici mutane suna sakaci game da waɗannan ladubba na nasiha Allah shi samu gane ladabi na farko mun fara bayani a kansa a wancan mako an ya kuna al'amurin mansuhi bihi ta ittafaqa ahlul ilmi ala talabi fi'lihi aw tarkihi kafin ka gabatar da nasiha ga wani dan uwa musulmi ka tabbata abin da za ka yi masa nasiha a kai abu ne wanda fahimtar malaman sunna ta daidaito kan cewa yana da kyau a yi shi ko kuwa fahimtar su ta daidaito kan cewa abin yana da kyau a bashi in dai za ka gabatar da nasiha ladabi na farko shine ka tabbata wannan abin da za ka yi nasiha ga ɗan uwa a kai abu ne wanda shari'a ta ce a yi yana da kyau ittifaka fahimtar malamai ta zo daidai ba a samu saɓani a tsakaninsu ba ko ko abin da za ka ce wane ka daina aikatawa idan za ka yi ma wani ɗan uwa musulmi nasiha ya daina aikata wani abu to ka tabbata wannan abin da za ka yi umarni gare shi ya bar aikatawa abu ne wanda fahimtar malaman sunna ta daidaito akan cewa abu ne mara kyau babu saɓani a kansa wala ya kunu amran khilafiyyan kada a samu nasihar da za ka yi ɗan uwa musulmi nasiha ce akan matsalar da malaman sunna fahimta su ta saba a kai kuskure ne akan haka in ka duba hilyatul auliya littafin abu nu'aim mujallar na shida shafi na 368 ya ba da labarin sufiyanu sauri allah ya ji kansa Sufiyanu sauri yake cewa idza ra'aitar rajula ya'malu bil ilmi alladhi ikhtalifa fihi wa anta tara fala idan kaga wani mutum yana aikata wani abu wanda malaman sunna fahimta su ta saba akan hukuncinsa wasu suna cewa yin wannan abin daidai ne wasu suna cewa bai kamata a yi shi ba matukar akwai sabanin fahimta a kai sai ka ga wani mutum yana aiki da fahimta guda kai kuma wannan fahimtar ba ta dace da taka ba sufiyanu fauri yake cewa falatan hagu karka hana wannan dan uwa karka ce masa ya daina aikata wannan abin me yasa saboda yana aiki ne da fahimtar wani malami daga cikin malaman sunna magabata babu kyau ka hana mutum aikata wani abu wanda an samu saɓanin fahimta a kansa har ma yana cewa maktalafa fihi fuqaha fala anha ahadan min ikhwani an ya'khudha bihi duk wata matsala da aka samu saɓanin fahimta tsakanin malaman fiqhu ni ba zan hana wani ɗan uwa musulmi ya yi aiki da wata fahimta guda ba ka duba al-faqihu wal mutafaqqihu mujallar na biyu shafi na 69 sufiyanu thauri ba shi kaɗai ne malamin da ya faɗi wannan maganar ba akwai al'imamu ahmad bin hanbal allah ya ji kansa ka duba bu shar'iyya mujallar na farko shafi na 186 al'imamu ahmad bin hanbal daga cikin manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci wanda har ma yana da mazhabarsa tashi ta kansa mazhabar da ake kira mazhabar al al'imamu ahmad bin hanbal ya ce layan bagi lil faqihi an yi hammilan nasa ala mazhabin wala yi shaddida alaihim ba daidai ba ne ga wanda ke karantar da fikhu ya ɗora mutane akan wata mazhaba ala kurhin ya ce sai sun yi aiki da fahimtar wani malami ba daidai ba ne a samu ka tsananta wa mutane akan riko da fahimtar wani malami na'am malamai sun ce akwai ƙa'ida guda da ake warewa idan aka samu malamai su ta saba akan wata matsala ba daidai ba ne ka tilasta mutane su yi aiki da wata fahimta sai dai idan an samu wata ƙa'ida guda wannan ƙa'idar alƙabi abu ala alhambali ya faɗa yana dai cikin al'ada bu shar'iyya mujallar na farko shafi na 186 yace yustafna min hadhihi alqa'ida halatan zakar alqadi wa hiya ma ba'ufa alkhilaf fihi wa kana zari'atan ila mahzurin ya kasance malamai fahimtar su ta saba akan hukuncin wata matsala sai ya zamanto sabanin da aka yi din shi wannan dan uwa musulmi kaga yi riko da wata fahimtar da take da raunin hujja hujjarta yana da rauni Allah shi sa mun gane an samu saɓani tsakanin malaman sunna akan hukuncin wata matsala. sai wannan matsala ta zamanto babu shakka fahimta guda ta fi ƙarfin hujja fahimta guda hujjata ba ta da ƙarfi sai kaga ɗan uwa yana riko da wannan fahimta wadda hujjata ba shi da ƙarfi malamai suka ce wannan yana da kyau ka gabatar da nasiha gare shi ka ce masa ya kai ɗan uwa wannan sunna da kai riko da ita ko ko wannan aiki da kake yi hujjarta ba shi da ƙarfi a karantarwan annabi muhammad don haka ni ana wa gani da za ka dawo ga ɗaya fahimtar da shi ya fi dacewa idan ya nemi dalili sai ka gabatar da hujjojinka masu ƙarfi sannan ka kawo nashi hujjoji ka nuna rauninsu wato idan ka samu mutum yana riko da wata fahimta da take da raunin hujja babu shakka wajibi ne gare ka ka gabatar da nasiha gare shi amma idan aka samu mutum yana riko da wata fahimtar da aka samu kace na ce a tsakanin malamai kuma an kasa gane fahimtar da tafirin jayi a irin wannan hali babu kyau ka tilasta wani ko ma ka gabatar da nasiha gare shi wai don ya bar aiki da wannan fahimta sai dai don ka tallata naka fahimtar gare shi Allah shi samu gane tallata fahimtar ka kake yi gare shi in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya bari zan ba ku misali akan matsaloli guda biyu waɗanda aka samu saɓani a tsakanin malaman sunna kuma wallahi yana da wuya ka gane fahimtar da tafi ƙarfin hujja saboda kowace fahimta tana da hujja mai ƙarfin gaske idan malami ya ware ka ya karanta maka hujjojinsu sai ka ji ka da kuma wanda ke riko da ɗaya fahimtar zai kira ka ya nuna maka nasa hujjojin sai ka ji nan ma ka gamsu matsala ta farko ita ce matsalar dukhulul ha'idil masjid mace mai haila shin za ta iya shiga masallaci ta zauna kaga wannan matsala akwai kuskure da ɗalibai suke yi da kuma malamai da dama akan samu kace nace har ma a samu ɓacin juna akan waɗannan matsaloli alhali kuwa matsala ta mace mai haila ta shiga masallaci matsala ce khilafiyya wadda take da wuyan ka nuna rinjaye yana da wahalan gaske na'am babu shakka jumhurul fuqaha min azhabil mazahib al-arba'a annahu la yajuzu lil للحائض an تمكث fil masjid akasarin malaman fikhu babu shakka da za ka duba littafan fiqhu kama daga mazhaba ta al'imamu malik zuwa ga mazhabar al'imamu shafi'i mazhaba ta al'imamu abu hanifa da mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal mazhabobin nan guda hudu akasarin malamai a tsawon tarihi suna cewa babu kyau mace mai haila ta shiga masallaci amma ka lura addinin musulunci addini ne da ke ginuwa akan hujja wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira dan haka komi yawan jama'a da suka yi riko da wata fahimta ba yawan su ake dubawa ba karfin hujjar su ake dubawa akasarin malamai suna cewa babu kyau mace mai haila ta shiga masallaci ka duba al-insaf mujallar na farko shafi na 347 al-mabsut mujallar na uku shafi na 153 hashiyatu da suki littafin masabar al'imamu malik Allah ya masa rahama mujallar na farko shafi na 173 al-majmu'u littafin al-imam an-nawawi mujallar na biyu shafi na 388 al-mughni littafin ibn qudama mujallad na farko shafi na 195 الشرح الممتع لتاف محمد بن صالح الأثيمين الله يجيك أنسى مجلد نفر كوشا في 267 haka nan littafinsa da ya yi fatawa tsahara mujallar na biyu shafi na ɗari bakwai da eh, eh, saba'in da uku sannan da fatawar lajinatin da'ima mujallar na shida shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu suna cewa malamai da dama babu kyau mace mai haila ta shiga masallaci amma da za ka ɗauko hujjojin waɗanda suke ganin halal ne mace mai haila ka shiga masallaci ka gwada da waɗancan hujjojin nasu wallahi sai ka kiɗime ka kasa gane shin wace fahimta ce ta firin jaye saboda kowace fahimta tana da hujjojin ta yadda ta yi riko da shi to idan mutum ya ɗauki wata fahimta guda cikin waɗannan fahimtoci guda biyu ba daidai ba ne don ya ga wani ya saba ma nashi fahimtar ya tsananta gare shi me ya dalili saboda wancan yana dogaro da wata hujja kai ma kana dogaro da wata hujja kuma da za a yi gogayya tsakanin hujjojin yana da wuya ka ci rinjaye yana da wuya ka duba sahihu fiqh sunna yadda malamin yayi magana a farkon littafin sa kitabul gusli ya kawo hujjoji da dama na waɗanda suke cewa babu kyau mace mai haila ta shiga masallaci ya kawo hujjojin waɗanda suke ganin halal ne mace mai haila ta shiga masallaci a ƙarshen al'amarin ya ce har yanzu dai ni istihara nake ina neman zaɓin Allah saboda na kasa ganewa amma idan aka samu ruɗaɗɗen ɗalibi sai ya tattara hujjoji na fahimta guda ya rubuta a warka ya tsaya ka'in da na'in yana ɓatanci daga wasu mutane da suka yi riko da wata fahimta ta daban wannan wallahi ya saba ma ladabi nasiha a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai da dama suna cewa halal ne mace ta shiga masallaci ko da tana haila wasu suna ganin babu laifi don ta yi alwala sai ta shiga ko ko ta yi taimama inda adamin ma'ili gairi darura ku duba al mujallar na farko shafi na 202 akwai wani littafi da ake kiransa al rabbani bi mufradati ibn hanbal shaybani mujallar na farko shafi na 91 kuma wannan shine zaɓin shaykhul islam ibn taimiyya jawabu lubsil junubi fil masjidi bil wudu ba ma mai haila ba ko da mutum ne janaba ta same shi idan akwai buƙatar ya shiga masallaci yana da buƙatar ya shiga masallaci babu mamaki saboda sauraron wa'azi malamai suka ce yana iya alwala ya shiga masallacin nan ya zauna ka duba al-ikhtiyara shafi na goma sha bakwai don haka irin wannan matsala wadda aka samu saɓani mai tsanani idan muka ce saɓani mai tsanani muna nufin saɓanin da an kasarin jayar da fahimta guda akan ɗaya fahimta na'am in kai riko da wannan fahimta kana iya cewa ita ce mafi rinjaye amma da wancan zai tsaya ya karanta maka nasa hujja daga farko har zuwa ƙarshe babu mamaki ka samu shakka a zuciyarka hatta akan fahimtar da kai ɗin ma kai riko da shi to a irin waɗannan matsaloli babu kyau don kayi riko da matsala guda ka tsananta ga wani wanda ya riko da wata fahimta ta daban abin nufi idan ka ga wasu suna karantar da mata a cikin masallaci matan nan ku akan samu masu haila karka tsawatan musu me yasa saboda suna dogaro da wata fahimta ce da wasu hujjoji ba da ka suke yi ba kai kuma idan kana yin hakan ba daidai ba ne ka nuna wanda ke kyamar hakan ya saba ma sunna saboda shi ma yana riko da nasa hujja ah, Allah shi samu gane fahimta ta biyu ko ko mas'ala ta biyu wace kusan yana da wuya karin jayar da hujja da tafi ƙarfi a tsakanin fahimta biyu ita ce mas'alar mace mai haila za ta iya ɗaukan Alƙur'ani ta karanta idan mace tana cikin jinin haila shin tana iya ɗaukan Alƙur'ani ta karanta kaga wannan matsala kana iya ɗauka tana da sauƙi saboda ka saba ji ana cewa ba kyau saboda littafan da ka karanta littafai ne na malikiya tun daga ƙasa ana nuna babu kyau mace mai haila ta karanta alkur'ani sai aka ce illar juz'a ko sai dai tana iya ɗaukan juz'i kamar misali sabbi zuwa nasi tana iya ɗauka ta karanta sai mu tambaye ka me ya bambanta darajan juz'i da kuma darajan almushaf idan mace za ta iya ɗaukan juz'i me bambancin ɗaukan juz'i ɗin nan da ɗaukan alkur'anin baki ɗayansa babu bambanci tsakanin wanda ya daraja aya ɗaya da wanda ya daraja ayoyin alkur'ani baki ɗaya domin dukkansu ayoyi ne daga Allah ko dai ka nuna babu kyau gaba ɗai ko ko ka nuna yana da kyau gaba ɗai wannan wata matsala ce wadda take bukatan wato bayani mai tsawo amma a takaice hukuncin mace mai haila ta ɗauki alkur'ani ta karanta hukunci ne babu shakka wanda an samu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna kwarai tun daga na farko har zuwa yanzu wasu suna cewa babu kyau waɗanda suke cewa babu kyau ku su ne ulama mafi yawan malamai hum ala hurmati qira'atil ha'id lil qur'an halal haidi hatta tafkur idan dai mace tana cikin jinin haila babu kyau ta karanta alqur'ani sai lokacin da ta yi tsarki amma malamai da dama suna ganin halal kuma daga cikin waɗanda suke ganin halal ne mace ta karanta alkur'ani ko da tana cikin haila wallahi hadda al'imamu malik Allah ya ji kansa amma yau da gobe mazhabarsa almajiransa fahimta tana reshi har dai aka samu waɗanda suke ganin ma babu kyau shi yasa kaga an samu saɓani wasu na cewa tana iya karanta juzu'i wasu na cewa tana iya karanta alkur'anin baki ɗayansa al'imamu malik yana da fahimtar halal ne mace mai haila ta ɗauki alkur'ani ta karanta al'imamu ahmad bin hanbal yana da wannan fahimta wannan ita ce fahimtar shekul islam ibn taimiyya ita ce fahimtar ashaukani har ma shekul islam yana cewa laisa fi man ilha'id min alqira'ati nususun sariha sahiha wanda duk yace mace mai haila kar ta karanta alkur'ani da za kamar tambaya guda ba zai baka amsa ba ba ni nassi karara ingantacce daga manzon Allah ba zai iya baka ba sai dai ya dinga kwana waƙala shekul islam ya ce wa ma'alumin abu ne sananne mata dai akwai su a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga baya aka same su ba ko innan a kunna yahidna ala ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah akwai mata matan da annabi ya zamani da su kuma suna haila walam yakun yanhahunna an qira'ati alquran tsawon shekara 23 da annabi Muhammad yayi yana karantar da wannan addinin a rasa hadisi ɗaya wanda zai ce mace in kina haila kar ki karanta alqur'ani a rasa guda gashi ko haramun ne zai yiwu ba a taɓa samu annabi ya ce wa mata in kuna al'ada kar ku karanta alqur'ani ba kama lam yakun yanhahunna an zikiri wa du'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cewa kada ku yi zikiri idan kuna cikin haila ba kar ku yi addu'a don kuna cikin jinin haila manzon Allah bai taɓa faɗa ba ba a taba samun hadisi akan haka ba <clears throat> kuma dama hujja ta addini ba ta wuce ayar alqur'ani da kuma hadisin annabi Muhammad wannan maganar ba wai shekul islam ibn taimiyya shi ɗaya ya faɗa ba a duba al'imamun nawawi littafin sa al-majmu mujallad na biyu shafi na 160 nawawi ya ce al'aslu adamu taharim asali shine ba haram bane mace mai haila ta ɗauki Alkur'ani ta karanta ba haram bane asali wala taqulu lima tasifu tukumul kaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala Allahi al Allah ya ce akul mutum ya buɗe bakinsa ya ce halal haram ya jingina ga Allah maɗaukaki inna na yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la kuwa ku sani waɗanda suke kirkiro ƙarya su jingina ga Allah ba fa za su tsira ba a ranar tashin kiyama ba ka iya cewa halal haram sai da ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah idan muka ce kawo aya sai ka ce babu kawo hadisin manzon Allah karara sai ka ce babu to sai mu koma kan maganar al-Imam nawawi al-aslu adamu tahrim asali ba haram bane sai ya ce wa laysa liman harrama dalilun sarihun sahihun wanda duk ya ce haramun ne na'am yana da dalili amma dalilin nasa ba za ka samu ingantacce ne karara magana kai tsaye daga alkur'ani ko daga hadisin manzon Allah ba to duk abin da aka ce bai fito da haramci a fili ba fahimta ce ta wani malami to wannan fa yana da sauki kar ka tsananta a kai amma idan aka ce Allah da kansa shi ya ce abu kaza haramun kar ku sha jini kar ku ci alade misali wannan baka da shakka hitowa ka ce haramun ne ko saboda Allah maɗaukaki shi ya faɗa an samu nassi a fili to abin da ya zama to babu nassi a kansa fahimta ce ta malamai ta nuna cewa abu kaza din nan haramun ne sai aka samu wani malami kuma yana ganin halal ne yana kuma da nasa hujja to anan sai ka ɗauki matsalan asalinta ba haram ba sai dai kuma a yi ƙoƙarin a sama mata hujjar cewa haramun ne amma asali ba haram ba idan kana son bayani akan wannan matsala ka duba nasbur raya littafin al-imam zaila'i mujallar na farko shafi na 196 irwa'ul galil na muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji kansa mujallar na farko shafi na 158 hashiyatu ibn abidin mujallar na farko shafi na 159 al-majmu' mujallar na farko shafi na 356 كشاف القناع مجلد نفرقو شافي 147 المغني مجلد نفرقو shafi na 291 don haka shekul islam ibn taimiyya in ka duba majmu'u fatawa majmu'u fatawa mujallar na 35 shafi na 212 ya ce don haka aka samu ka'ida masailul ijtihadi la yasugu fiha al-inkaru illa bi bayanil hujjati wa idahil mahajja ka duba majmu'u fatawa mujallad na 35 shafi na 212 mas'aloli da aka samu abin da ake ce ma al-ijtihad al-ijtihad shine kokarin gano hukunci malami yayi kokarin ya gano hukunci na asali game da wata mas'ala wani malami shi ma yayi nasa kokari aka samu sabanin fahimta tsakaninsu wannan iya sa ya ciro masa cewa abin nan halal ne wancan iya ƙoƙarinsa ya ciro masa cewa haram ne wannan na cewa halal wannan na cewa haram sai yace matukar wannan matsala matsala ce ijtihadiyya ita ce ake kira matsala ijtihadiyya matsalar da malamai sun yi kokarin su ciro hukunci yace irin wannan matsala la yasugu fiha al-inkar babu kyau ka kyamatar ma wani saboda yayi riko da wata fahimta babu kyau mas'ala ta mai haila za ta karanta alqur'ani mas'ala ce ijtihadiyya mas'ala ta mai haila za ta shiga masallaci mas'ala ce ijtihadiyya sannan waɗannan mas'aloli saboda ƙarfin hujjar kowane ɓangare yana ma da wuya ka iya nuna hujja a sashin da ya farin jaye na'am kana iya ganewa bi iznillahi ta'ala amma dai abin nufi shine kowace fahimta ta dogara da hujja mai ƙarfi to a irin wannan matsala babu kyau ka kyamatar ma wani ka nuna cewa bai kyauta ba saboda riko da wata fahimta na'am babu laifi don ka nuna masa naka irin hujjan amma kana nuna masa ne saboda ka gamsar da shi akan hujjanka ba wai dan wajibi ne ya bar riko da nashi fahimta ba Allah shi sa mun gadi kuma haka nan in ka duba majmu'u fatawa mujallar na talatin shafi na tamanin kamar yadda shekul islam ya faɗa a can mujallar na talatin da biyar shafi na ɗari biyu da goma sha biyu haka nan ma yake cewa walaisa li ahadin an yulziman nasa bittiba'ihi fiha ba daidai ba ne wani mutum ya tilasta mutane su bi shi akan fahimtar da ya rike matukar wannan fahimta an samu kishiyanta saɓanin da aka samu kuwa saɓani ne wanda yake ijtihadiyya kowane malami da nasa hujja kuma hujjojin suna da ƙarfi walakin ya takallamu fi habil hujjajil ilmiya babu laifi don ka tashi kana karantar da mutane ka fahimtar da kai riko da shi <clears throat> kana karantar da su kana ba su hujjoji na ilimi faman bayyana lahu sihhatu ahadil qawlain da na tashi sai ina karantar da ku halal ne mace ta ɗauki alƙur'ani ta karanta in tana haila ko wani ya min tambaya sai na bada amsa haka sai kuma in yi ta ƙoƙari in karantar da ku hujjojina shekul islam ya ce babu laifi don ka karantar da mutane hujjojinka akan wannan matsala da kai riko da ita amma faman bayyana lahu tabi'ahu wanda ya gamsu sai ya ɗauki maganar da kake tallata masa wa man da ahlal qawli al-akhar wanda kuma bayan ka gama wa'azinka kana cewa halal ne mai haila ta karanta alkur'ani sai ya ce to ni dai maganan nan da na karanta a iziya a kanta zan tsaya shekul islam ya ce to idan ya yi riko da wancan fahimtar tashi fala in kara alaihi ba ka da ikon ka ce bai kyauta ba domin kana tallata naka fahimta ne Allah shi samu gani haka nan kuma cikin majmu'u fatawa <clears throat> mujallar na 20 shafi na 207 yace masailul ijtihad mas'aloli da aka samu ƙoƙarin fahimta tsakanin malamai malamai sun yi ƙoƙarin su ciro hukunci game da wannan mas'ala aka samu saɓani a tsakaninsu man amila fi bi qawli ba'd ulama wanda ya ɗauki fahimtar wani cikin malamai <clears throat> yayi aiki da ita lam yunkar alaihi ba daidai bane a nuna cewa bai kyauta ba walam hujar kuma bai kamata a ƙaurace masa akan wannan matsalan ba yi ta karantar da mutane akan wata matsala wannan matsala kuwa ya tabbata cewa an samu saɓanin fahimta a kanta sannan hujjojin suna da ƙarfi na kowane sashe mu bambanta tsakanin saɓanin fahimtar da hujjoji suna da ƙarfi a kowane sashi da saɓanin fahimtar da gefe guda hujjarsa da rauni gefe guda hujjarsa na da ƙarfi yana da kyau jama'a su gane bambanci muna magana akan saɓanin fahimtar da ya zamanto kowane sashi yana da hujja mai ƙarfi a irin wannan yanayi babu kyau don wani ya yi riko da wata hujja a ƙaurace masa a ce a daina binsa sallah ko a daina sallama da shi saboda ya yi riko da fahimtar wani malami wannan fahimtar kuwa akwai hujjoji a kanta shekul islam ya ce ba daidai ba ne wa man amila bi ahadil qaulaini wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin fahimta kashi biyu na malaman sunna lam yunkar alaihi ba daidai bane a kyamatar masa hakanan ibnu kudama al-maqdisi ya masa rahama yace la yanbaghi ahadin an yunkar eh, an ala ghairihi al-amala bi mazhabihi ba daidai bane ga wani ya kyamatar ma wani ya nuna cewa wani bai kyauta ba saboda ya ƙi bin mazhabarsa mazhaba ita ce fahimtar da ka ɗauka fa hula in kara alal mujtahidat yace domin ka'idar da malamai suka ɗauka malaman sunna kaf sun ɗauki wannan ka'ida cewa ba a kyamatar ma wani saboda yayi riko da wata fahimta a ƙarƙashin ijtihadin wani malami ka duba al'ada bu shar'iyya littafin ibn muflih mujallar na farko shafi na 186 don haka ladabi na nasiha na farko ladabin nasiha na farko kafin ka yi wa ɗan uwa nasiha ya aikata wani aiki ko ya bar aikata wani aiki sharaɗi ne ka tabbata wannan abin da za ka yi umarni gare shi an samu daidaituwar fahimtar malaman sunna a kai amma idan ya zama malaman sunna fahimtar su ta saba akan hukuncin wannan abin kuma kowane sashi da nasa hujja kuma hujja tana da ƙarfi sai ɗan uwa ya yi riko da wata fahimta to ba daidai ba ne ka yi masa nasiha ya daina aiki da wannan fahimta da ya ɗauka sai dai babu laifi don ka tallata fahimtar ka gare shi in ya ga dama ya ɗauka in ya ga dama ya bari Allah shi samu gani ladabi na biyu shine adamul ilzam duk mutumin da zai gabatar da nasiha ga dan uwansa musulmi ladabin nasiha na biyu shine karka tilasta masa kai wajibi ne a kanka ka gabatar da nasiha amma shi ba wajibi ba ne <clears throat> bi ma'ana ba sharaɗi ba ne gare ka ka tilasta shi ya ɗauki wannan nasiha ah, mai nasiha yana matsayin addalu alal khairi kamar mai kokari yayi nuni yayi ishara yayi jagoranci ga wani alkhairi wannasihu dalun ala khairi wa laysa bi amirin bi fi'lihi kai da kaje zaka yi nasiha kokari kake ka nuna wani alkhairi ga dan uwa musulmi kana ganin wani alkhairi zai kubuce masa sai ka kira shi ka gabatar da nasiha gare shi kana cewa wannan abin alkhairi ne ka aikata shi ka daina aikata wancan to a matsayinka na mai nasiha matsayinka kana matsayi ne na mai ishara ga alkhairi ba mai tilastawa ba wake da ikon tilastawa alhakim amma alhakim fa huwa amirun bi fi'l alkhairi sarki mai hukunci a hannunsa shi yake da ikon ya tilasta mutane su aikata wani abu amma kai baka da iko don haka ibn hazmi al-andalusi yake cewa wala tansah ala shartil qabul minka kai dan uwa musulmi kar ka yi nasiha akan sharaɗin a karɓa domin da yawa mukan ji mutane sukan ce ai na yi mawani nasiha amma ya ki ɗauka ka ɓata ladanka aikinka shine ka faɗa in ma ya ɗauka ko kuma ya bari wannan kuma babu ruwanka bai ma kamata ka duba shin wannan mutumin da kai ma nasiha ya yi aiki da nasiharka ko bai yi ba ba aikinka bane bai ma kamata ka duba ba ibn hazm ya ce kar ka yi nasiha akan sharaɗin a karɓa fa in ta'adaita hadhihi alwujuh fa anta zalimun la nasihun amma idan ka ƙetare wannan ka'ida ya zama kai fahimtar ka ita ce in za ka yi nasiha dole a karɓa ibn hazm ya ce to kai ba mai nasiha bane ka zama azzalimi azzalimi shi ke ƙoƙarin ya ƙwace ma wani yancin da Allah ya bashi wa talibu ta'atin wa mulkin kamar wanda ke neman a masa biyayya kana neman muƙami ba wanda ke ba da hakki na amana wa ukuwatul islamiyya wanda ke wuyarka ba domin akwai yan uwantakar musulunci da ke tsakanin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslim ala Muslim sittun hakkin musulmi akan musulmi guda shida ne ya kora su daga cikin su manzon Allah yake cewa wa idza haka fansah idan dan uwanka ya nemi nasihar ka kai masa nasiha ashe lokacin da kake ma dan uwa nasiha kana sauke farilla ne da yake kanka shi kuma tun da ka riga ka isar da nasiha gare shi ya rage gare shi in ma ya ɗauka ko kar ya ɗauka ibn al-Hazmi ya ce wala tashfa ala shartul ijaba abubuwa guda uku ba a son waiwaye idan an yi su idan ka waiwaya sai ladanka ya ɓaci in ji ibn hazmi al-andalusi na farkon su shine nasiha idan ka yi nasiha kar ka waiga an ɗauka ba a ɗauka ba babu ruwanka idan ka waiga dalilin haka in baka yi sa'a ba sai ladan ka ya ɓaci na biyu kar ka yi taimako ala sharɗin ijaba akan sharaɗin za a biya ka ah, shi yasa aka haramta ma ma'aikaci karɓan kyauta ah, bisa nassin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka taimaka ma wani dan uwa ba kuma ma'aikaci kadai ba abinda malamai suke cewa ci da ceto muddin ka taimaka ma dan uwa to inda hali duk abinda zai baka a wannan lokaci kar ka karba domin in ka karba ka waiga ladanka na taimakon wannan mutumin sai ya ɓaci abu na uku shine kyauta wala ta tahab ala shartul inaba lokacin da zaka bada kyauta ga dan uwanka kar ka ba shi kyauta da sharaɗin gaba zai baka kyautan mata ta san haka nan mata suke yi idan an yi ma wannan haihuwa za ta kai mata ta gudunmawa amma wallahi ba kyauta ba ne shi dai bata ce aro ba amma ya fi aro don kuwa ita ma in ta samu haihuwa dole sai waccan matan ta ninka kyautan da aka yi ta dawo mata da shi in kuwa ta dawo da daidai da abin da ta bayar to gobe ba za ta sake bata ba wannan ya saba ma sunnar annabi muhammad babu shakka halal ne mutane su dinga taimaka ma juna a lokacin da dan uwa ya samu abin murna ko aure ko haihuwa amma duk kyautan da zaka yi kar ka yi shi da sharaɗin a biya ka nan gaba in ka yi da wannan sharaɗin to a lahira ma baka da lada saboda kyauta ba ta da wannan sharaɗi abubuwa uku ɗin nan ibnu hazmi yace yana da kyau mu kiyaye su lakin ala sabilil fadli wa ta'diya ma alayka min an-nasihati wa shafa'ati wa badlil ma'ruf lokacin da za ka yi nasiha ga ɗan uwa tunaninka shine zan yi nasiha gare shi saboda sauke farillan da ke kaina illa iyaka lokacin da zaka taimaka ma ɗan uwa kana yi ne da tunanin zan taimaka masa saboda in samu ladan Allah tabaraka wa lokacin da zaka yi kyauta ko wani alkhairi kana yin sa ne babu tunanin wannan mutumin ya biya ka daga baya don haka ibn hazm yake cewa ga wanda ya samu daman gabatar da nasiha akan wannan sharaɗi yana da kyau ya sani an nasihatu marratani ita ma nasihan sau biyu kacal ake yinta. ta ka yi masa nasiha na farko bai bari ba ko ko akan ya aikata ya ki aikatawa yasa ya ce fal'ula gardun wadinun Ah, na farko <clears throat> ka sauke farilla saboda wajibi ne akan ka yi nasiha ga dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace unsur akaka zaliman aw mazluma idan ka ga dan uwanka yana cuta ka taimaka masa idan ka ga dan uwanka ana cutansa ka taimaka masa ko yaya za ka taimaka ma dan uwanka lokacin da yake cuta ka gabatar da nasiha gare shi wane abin da kake aikata wannan ba shi da kyau don haka nasiharka ta farko sauke farilla ne wasaniya ka ta biyu tanabbuhun wa zikir tunatarwa ne don ɗan adam tara ne babu mamaki ya manta wancan nasiha da kai mar sai ka tunatar da shi ya ce to ka gama naka aiki babu na uku ita nasiha guda biyu kacal ake yinta wa amma salisa domin in ka sake zuwa za ka yi masa nasiha akan wannan matsala karo na uku zaka tafi ne da ɓacin rai in ka tafi da daɗin rai zaka tarar da shi a cikin ɓacin rai shine ibnu hazmi yace walaysa wara'a zalika illa tawakkul wal latama Tayan biyu ne ko dai ya daure yayi haƙuri yayi ƙarfin hali ko kuwa ya dunkula hannu ƙarshen ta araba ku Na haka ita nasiha biyu ɗai ake ka duba al-akhlaq wa sayr shafi na 44 fa in khashinat kalamuka fil nasiha fa zalika igra'un wa tanfir yana cewa ka tuna hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wala la tunaffiru rawahu al-bukhari wa muslim manzon Allah yake cewa ku sassauta kar ku tsananta ku yi wa mutane albishir kar ku kore su duk wani abin da zai sa mutum ya kyamaci musulunci haramun ne ka aikata masa babu mamaki nasihar taka ka sanya shi ya furta wata kalma kalman da za ta fi da shi musulunci domin da yawa yakan auku akwai mutumin da in ka matsa masa da nasiha ka kira ka gaya masa ya ce to naji na gode ka sake kira ka gaya mar yayi tsaki wannan karin bai ce na gode ba saboda da alamar ka fara gundurarsa ka sake kira ka gaya mar sai ya ce maka to aljannar ai ta Allah ce ka kyale idan ina da rabo in shiga kaga wannan kalma ba ta da kyau wa ya sa ya faɗa kai kasashe? shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunafiru kai aikin ka mai bushara ne kai albishir ga mutane ba aikin ka ne ka tilasta wani ya ɗauki maganar ka ba haka nan ibnu hajar yake faɗa a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin yassiru wala tu'assiru riwaya ta al-imam al-bukhari ibnu hajar yace az-zajru anil ma'asi yanbaghi an yakuna bi lutfin bi talattufin li yuqbala idan za a tsawatar ma wani saboda yana saba ma Allah to ya kamata tsawatar wanda za a yi a yi shi da hikima a sassauta wa kaza ta'limul ilmi hakanan karantar da ilimi ba a tsawatar wa mutane idan aka tsawatar wa mutane ta hanyar nasiha babu mamaki wannan wani ya kai su ga fanɗarewa su ma bijire ma addinin Allah baki ɗayansa Allah shi kare ladabi na nasiha na biyu shine ba ka tilasta wani ya yi aiki da abin da kai masa nasiha mutane da yawa ba su san cewa ita nasiha tana da wannan ladabin ba Allah shi samu gane ladabi na uku shi ne a tarafuku wallaini ya zamanto an samu sauki ta wajen gabatar da nasihar ka gare shi duk sa'ilin da za ka yi nasiha ga ɗan uwa musulmi ka tabbata nasihar ka akwai sauƙi a cikinta babu tsanani ana hira wane dai yana aikata kaza wa zai yi man nasiha bari ni ne in ta kama da ke shi zan ma da ke shi a ah, nasihar ku za ka yi mar ba nasiha ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ke sahihu muslim yana cewa ma kanar rifku fi shay'in illa zanahu wa ma nuzi'a min shay'in illa shanahu inda duk aka samu sauki to saukin nan yana sa abu yayi kwalliya ko da abin ƙarya ne idan aka samu sauki to akan sa wannan abin yayi kwalliya yayi armashi wannan abin ko da ƙarya ne ka duba ƙasashe na kafirai yadda suke sassauci ta wajen hukunci yadda suke kiyaye haƙƙi na ɗan adam babu wulakanci ba a dukanka don an kama ka barawo ka ɗauka yadda ake yi a ƙasashen turai idan an kama barawo da yadda ake a arewacin najeriya ɗaya ne da za a ce an samu barawon takalmi har asirinsa ya toru cikin jama'a ba abin mamaki ba ne ah, ah, mai satan takalma a masallaci na'am ba abin mamaki ba ne kafin ya isa gaban 'yan sanda an karya haƙorinsa in ka dawo ga shari'ar musulunci wannan haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka samu sauki a cikinsa wannan abin yakan yi kwalliya wa ma nuzi'a min shay'in babu kuma al'amarin da za a cire sauki illa hufa ce wannan abin ya eh, ya bata shi bi ma'ana abin yayi muni komai kyan abu idan ka cire sauki ya zama abin babu sauki a cikinsa to wannan abin sai ya zama ba shi da kyau Allah shi ba mu fahimta wa kannafa Allah an ah, al-galba wa shidda in ka duba ayar da muka karanta a wancan mako suratu ali imran aya ta 159 Allah ya saka wannan aya a cikin alqur'ani musulmai al'umar annabi Muhammad suna karanta wannan aya ana gaya maka halin annabi Muhammad idan ana maganar masu nasiha shugabanmu shine manzon Allah Allah ya ce fabi ma rahmatin min Allah linta lahum saboda wata rahamar Allah wacce kake musu wacce suka samu a tare da kai rahamar Allah da suka samu a tare da kai shi yasa kaga mutane suna ta shiga addinin musulunci kana da saukin hali in ji Allah maɗaukaki walau kunta fadwan da a ce ka kasance mai yawan fushi mai tunzuri mai gwada ɓace rai lokacin nasiha galibal kalbi mai kaushin zuciya mai taurin zuciya lamfaddu min haulika da sun watse sun barka Allah yake fa'fu anhum don haka ka dinga yafe musu wastaghfir lahum ka dinga nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka dinga neman shawaran su cikin al'amari na addinin Allah a wata ayar kuma Allah ke cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati Hassana hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga addinin Allah Allah ke karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ake wa'azi yace ka kira mutane zuwa ga addinin Allah farko bil hikma farkon kiran ka ya zama da hikima babu aya babu hadisi hikima kwatance kwatance shi ake ce ma hikima da ake cewa kunne ya girmi kaka to yi amfani da kunne ya girmi kaka ta wajen nasiha sai ya gagara sai Allah ya ce wal mau'izatul hasana sai aje ga wa'azi wa'azi shine za a dauko ayar Allah ko hadisin manzon Allah wa'azin da za a yi Allah ya ce al alhasana wa'azi mai kyau ashe akwai wa'azi mara kyau shine wa'azin da za a yi a gama ka tashi da bacin rai na'am babu laifi dan mutum ya tashi da bacin rai an faɗa masa gaskiya amma abin da ake lura mafi yawan jama'a suna gamsuwa da nasihar ka ko a'a shi yasa Allah ya ce walau kunta faddan galiban qalbi lan faddu min haulika an sani cikin mutane akwai waɗanda sun kyamaci annabi Muhammad idan annabi na wa'azi tashi suke su bar wurin suna jin haushi amma ba su ake magana ba wanda ya shiga baya fita kaga wannan ke gwada da awar manzon Allah tana da gaskiya sannan mataki na uku shine jidali wajadilhum billati hiya ahsan kafin a kai ga musayya sai an gabatar da nasiha ta hikima a gabatar da nasiha ta wa'azi sannan a kai ga mujadala billati hiya ahsan suratul nahli aya 129 akwai malamai da suke cewa sassauci din nan wajibi ne don wasu na cewa idan za ka yi nasiha ka yi sassauci wajen gabatar da nasihan ba wajibi ba ne wasu kuma suna cewa wajibi ne daga cikin waɗanda suke cewa wajibi akwai al-imam ghazali Allah ya ji kanshi al-imam ghazali yana cewa wa yadulluka ala wujubin Rifki <clears throat> ka duba ihya'u ulumuddin littafin al-imam ghazali ihya'u ulumuddin mujallad da biyu shafi na 334 shi a ganin sa wajibi ne in mutum zai yi nasiha yayi sassauci sai ya ba da misali da tarihin al-ma'mun <clears throat> daga cikin waɗanda suka yi halifanci waɗanda suka shugabanci musulman duniya akwai wani da ake kiransa abdullahi al-ma'mun bin harun rashid ya rasu hijira na da shekara 218 <clears throat> shekara 1213 da suka shige kenan Allah ya ji kansa almamun din nan <clears throat> ana kiransa abdullah babansa shine Harunar rashid babu shakka mahaifinsa yana cikin halifofi da ake cewa sun gwada shugabanci na gari shugabancin da ya yi kama da na kula kulafa'ur rashidin mahaifinsa shine harunar rashid to shi kansa abdullahi ɗannan da ya zama halifa lokacin da ya zama shugaban musulman duniya yana cikin khulafa'u banil abbas ana cewa kana min afdalihim idan ana magana sarakuna da aka yi ƙarƙashin zuriyar banul abbas yana da wuya ka samu wanda ya ɗara abdullahi al-ma'mun mutum ne wanda allah ya ba shi hankali sannan kuma mutum ne mai son ilimi al-imam al-ghazali ya ba da misalinsa ya ce iz wa'azahu wa'idun sai ga wata rana wani mai wa'azi ya zo zai masa wa'azi lokacin yana shugaban duniya yana shugaban musulmai al-ma'mun wa anifa lahu fil qawli ya tsananta masa ya kawo kalmomi masu tsanani ga halifa ɗin nan akan yana gabatar da nasiha gare shi faƙala sai shi wannan halifa abdullahi al-ma'mun ya ce masa ya rajul ya kai wannan mutumin irfuk ka sassauta in za ka yi nasiha ka sassauta abinda yasa nace ka sassauta faqad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa sharrin minni Allah ya taɓa aika wani wanda ya fi ka alkhairi ya je gurin wani wanda ya fi ni bakin mulki kaga dai an bada misali na gari ko bai bata masa bai cimar mutunci ba yace ka sassauta idan kana ganin ka a matsayin mutumin kirki ne Allah ya taba tura wani mutum a zamanin da wanda ya fi ka alkhairi ya tura shi zuwa ga wani sarki ne na duniya masharranci idan ana maganar sharri kuma ya fi ni to amma da Allah ya tashi tura shi sai ya ce masa faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakkaru aw kaga annabi Musa da ya fi ka iya wa'azi ko kuma ya fi ka alkhairi Allah ya tura shi ga fir'auna akwai sarkin duniya da ya kangare fiye da fir'auna yace to Allah ya tura wanda ya fi ka alkhairi ga wani wanda ya fi ni sharri amma kafin su tafi sai Allah ya ce musu ya kai Musa da Harun in kun tafi faƙula lahu ƙaunar layyinan ku gaya masa magana mai laushi magana mai laushi ba magana mai kaushi ba la'allahu ya tazakaru aw yakhsha ana fatan ya yi tunani ko kuma ya kai gajin tsoron Allah ya karɓi addinin musulunci don haka alimamul gazali al yake cewa bisa ga wannan hujja ashe wajibi ne musulmi in zai gabatar da nasiha ya sassauta tun da gashi abin da Allah ya gaya ma annabi Musa da Haruna lokacin da za su yi nasiha ga Fir'auna falyakun iktida al-muftasib fi rifq bil anbiya don haka ya kamata mutumin da zai gabatar da nasiha ya zamanto annabawan Allah sun zama su abin koyinsa lokacin da zaka yi nasiha ga dan uwa komai munin abin da ya aikata yana da kyau ka sassauta gare shi ga hadisin Abu Umama Talbahiri yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 370 inna gulama shabban atan nabi ana zaune majalisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga wani saurayi ya taho majalisin manzon allah ana zaune ga wani yaro ya taho ya ce ya nabi allah ya kai annabin allah a ta'azalli fi zina shin za ka min izini in dinga zina ta zama halal gare ni ji irin wannan magana majalisin manzon allah wannan saurayi ya taho yana cewa ya rasulullah kai min izini in yi zina dan ni mutum ne mai son zina fasahan nasu bihi ai wurin nan sai ya rude mutane suna tsawa kai wannan yaro mara kunya فقال النبي sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce karribuhu ku matso da shi kusa da ni ku matso da shi kusa da ni ya taho ya zauna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce udunu da da matsowa dai ya daɗa matsowa fadana manzon Allah ya ce udun ka dada matsowa dai ya daɗa matsowa hatta jalasa baina danki sai da ya zauna gaban annabi Muhammad فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله يا مسا متاكي نفرقو دا الله يا matakai uku, أكو ادعو sabili سبيل ربك بالحكمة wa'azin farko ita ce hikima ba aya ba hadisi in maka izini ka izina ya ce ya rasulallah abin da nake sha'awa ne kuma an ce babu kyau to ni amin izini ma fa kala sai manzon Allah ya ce atuhibbuhu li ummika shin zaka so a ce uwarka tana zina kaga wannan babu aya babu hadisi hikima ce bari a dawo da hankalinka ka gane illata in ka manta fa kala la yace a haba ba zai so kuma a ce uwarsa tana zina ja'alani Allah fidaka Allah ya sai in zama fansarka ya rasulullah ai ba mai fatar a ce uwarsa kuma tana zina kada sai annabi ce wato kazalika nasu to kaga duk mutane haka suke la yuhibbunahu li ummahatihim babu wanda ke son uwarsa ta yi zina kowa haka yi to mu je tambaya ta to biyu atuhibbuhu libnatika ko dai kana son a ce ka yau tana zina qala yace la ja'alani Allahu fidaka babu wanda ke son haka ya rasulullah ya za a yi in so yata a ce ta zan mazanaciya? Allah ya sa in zama fansar ka ya rasulullah wannan kalma ce da suke faɗi na girmamawa ga annabi Muhammad fidaka abi wa ummi ina fansar ubana da uwana gare ka wato abin nufi zan iya ba da mahaifina da gyatumana saboda kai ya rasulullah kalma ce ta girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasu hakanan duk mutane كذلك الناس هكذا دم متاني لا يحبونه لبناتهم باسا son ƴaƴansu mata a ce suna zina to mu je tambaya ta uku a tuhibbuhu li ukhtika ko dai kana son kanwanka ta yi zina ko ka misali eh, uwa dai baka so ya baka so to kanwanka fa a ce wannan mazinaciya ce kala yace la ana so ja'alani Allah daka ya rasulullah kala ce annabi ce kadhalika nasu haka nan mutane la yuhibbunahu li akhawatihi ba sa son ƴan uwansu mata su yi zina da shi ke dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya zauna gabansa ya kuma gabatar da nasiha ta hikima ya cusa wannan tunanin a zuciyarsa an bar shi da wannan maganar babu tilas amma annabi zai masa taimako fa a rasulullahi dahu ala sadrihi manzon Allah sai ya dora hannunsa akan kirjinsa sai ya ce Allahumma tahhir qalbahu ya Allah ka tsarkake zuciyar bawan bawan bawaka waghfir zambahu kuma Allah ka gafarta masa zunubinsa wa hassin farjahu ya Allah ka tsare al'auran wannan matashi me yasa annabi ya masa addu'o'i saboda akwai alamar imani a zuciyarsa har ya iya zuwa gaban manzon Allah yake cewa amin izini in yi ai akwai waɗanda suke yi din babu izini ko me yasa ya taho neman izini saboda imani tunda yana da imani bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara taimaka masa da du'a'i ya samu daɗin imani falam yakun shay'un abgaba ilaihi minhu daga ranan duk duniya babu zunubin da wannan saurayi ya kyamata irin zina saboda daga hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke da wuya Allah ya cire masa sha'awar zina daga zuciyarsa wannan ita ce nasiha irin ta manzon Allah babu fada yakunu latifan raqiqan adabiyyan fi nusuhi li ghairihi ka zamanto mai ladabi mai tausasawa mai tausayi ga wani mai zunubi lokacin da zaka gabatar da nasiha gare shi ka sani cewa kai da baka aikata wannan laifi ba dabara ka bace rahama ce ta Allah madaukaki wanda ka gani yana aikata wani laifi yana da kyau ka tausaya mar ka taya shi du'a'i bayan gabatar da nasiha a cikin sauƙi gare shi wani malami da ake kiransa Abdulaziz bin Abi Dawud wanda Ibn Rajab ya ɗauko maganarsa cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam mujallar na farko shafi na 225 yana cewa kana man kana qablakum idza ra'a ar-rajulu min akhihi shay'an ya'muruhu fi rifqin zamanin da zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan sun ga mutum yana aikata wani abu mara kyau to sukan gabatar da nasiha gare shi ne tare da sassautawa wa yu'jaru fi amrihi wa nahyihi idan ka bi irin wannan mataki to sai Allah ya baka lada amma idan baka bi wannan tsari ba na sassauci wajen gabatar da nasiha ga dan uwa to yana da wuya ka samu lada akan nasihar da zaka yi ladabi na hudu shine an takuna nasihatu sirran duk wanda zai yi nasiha kafin ya samu lada akan ta wajibi ne ya gabatar da nasiha nan a boye kar ya yi ma mutum nasiha a cikin jama'a wannan maganar ibnu rajab ya karfafa ta a cikin jami'ul ulumi wal hikam karkashin sharhin wannan hadisin addinin nasiha yana ɗauko yana cewa wa kana salafu idan aradu nasihata ahadin wa abu sirran a salafu salih magabatan kwarai daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai zuwa ga malaman sunna na farko in za su yi nasiha ga wani to sukan yi masa wa'azin nan a ɓoye ne har ma al-fudail bin iyab yana cewa al-mu'min yasturu wa yansahu wal fajiru yahtiku wa yu'ayyiru mumini yakan rufe asirin bawa ya gabatar da nasiha gare shi fajiri mutumin banza kenan yana fallasa asirin mutum sannan ya ce bari man nasiha akwai bambanci tsakanin wato fallasa da kuma rufa asiri kamar yadda aka samu bambanci tsakanin nasiha da kuma cin mutunci yadda muka gabatar da bayani wancan mako al fudayl bin iyab yace idan mutum yana da imani kafin ya gabatar da nasiha yana rufa asiri misali labari ya iso masa ko zai wuce ya ji ana faɗa wane yana kaza ko aka kawo masa labari sai ya yi shiru ba zai ɗorar da wannan labarin ba kaga abu na farko shine ya rufe asirin dan uwa sannan mataki na biyu ya tafi ya samu wannan dan uwan ya ce abin da na ji labari kana aikata wannan ba shi da kyau ka bari kaga ya masa taimako guda biyu idan mutum yana da imani biyun nan suna haɗuwa ya rufe asiri ya kuma yi masa nasiha har ya mutu kuma ba zai fallasa ba amma idan mutum mutumin banza ne alfajir ya ce za ka samu biyun nan ya rasa su da farko sai ya tona asirin mutumin zai kira jama'a ne ya ce wani zo wani zo wani zo kun ji zo a gabansu ai abin na ga wane yana kaza kaga matakin farko an kunyata shi an tona asirinsa sannan sai a ce to zai je ya mai nasiha sai ya ce ni in ya taho sai ya ce ashe kai mutumin banza ne kaga wajen nasihar gare shi ya ci mutuncinsa da haka abubuwa biyu din nan ba sa haɗuwa sai ga fajiri da wato tona asiri sannan da cin mutunci don haka ibnu rajab yake cewa maganan nan ta al-fudail bin iyab fa hadha alladhi zakarahu al-fudail bin min alamatin nusi yana daga cikin alamomin nasiha ta kwarai annan nusa yaktarun bihi sitr wa ta'ayiru yaktarun bihi al-i'lan kamar yadda muka gabatar a littafin da ake kiransa al-farqu bainan nasihati wa ta'ayir shafi na 36 ita nasiha tana tafiya ne da rufe asiri sannan cin mutunci yana tafiya ne da fallasa Allah shi kare wani malami ana kiransa al-Imam Abu Hatim bin Hibban al-Busti a littafin Rawdatul Uqala shafi na 196 yana cewa an-nasihatu tajibu 'ala an-nasi kaffa nasiha tana wajaba ga mutane baki daya amma alama zakarna qabl yadda aka gabatar waɗannan ladubba ka kiyaye su wajen gabatar da nasihar ka walakin ibda'aha la yajibu illa sirran ka gabatar da shi a ɓoye shine abin da ke wajaba a kanka don haka al'imamu shafi'i yake cewa man wa'aza akahu sirran faqad nasahahu wa zanahu wanda yayi ma dan uwansa nasiha a ɓoye to hakika ya mar wa'azi mai kyau sannan ya masa kwalliya ya masa ado tunda har kayi wa'azi ga dan uwanka a ɓoye wa man wa'azahu alaniya faqad fatahahu wa shanahu wanda ya yi ma ɗan uwansa wa'azi a bayyane to ya kunya tashi ya ci mutuncinsa ya ɓata shi ah, akwai bambanci tsakanin abubuwa biyu dinnan ka duba jami'ul ulum littafin ibnu rajab ya yi maganganu masu yawa karkashin wannan hadisi don haka mu kiyaye ƙa'idan nasiha a ɓoye za mu gane cewa yin kwamitin nasiha ya kauce matsarin nasiha a sunnar annabi muhammad kwamitin nasiha inda duk aka samu mutum biyu za su tattauna kafin a yi nasiha ga wani to ba nasiha za a yi mar ba domin ita nasiha gaba ɗaya mutum ɗaya yake yi kuma a ɓoye ba maganar a haɗa mutane su taru a tattauna a tura wani la wannan ba nasiha ba ce na'am akan samu halin da ke buƙatar ai haka kamar misali yadda Allah ya tura annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna shi kaɗai aka tura mar mutum biyu ashe babu laifi mutum biyu su tafi nasiha ga wani amma ya danganci irin abin da yake aikatawa abin da aka tura a yi ma fir'auna wa'azi ne ya ma musulunta akwai bambanci tsakanin wa'azi ga kafiri da kuma nasiha ga dan uwa wanda aka samu yana kuskure don haka al-imamu shafi'i yake cewa ta'ammadni bi nusika fil firadi wa jannibni nasihata fil jama'a فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أربى استماعا فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا shafi'i ya ce idan الشافعي يتي yi nasiha نسيها غريني to ka tabbata ne kadai ka ware kai kadai ka zo ka same ni wa jannibni nasihata fil jama'a al-imam shafi'i yace kun ka gabatar da nasiha gare ni cikin kungun jama'a kun taho da yawa wai za ku yi masa nasiha yace ba ni son irin wannan nasiha fa inna nusha bainan nasi yi wa mutum nasiha a tsakanin mutane nau'u min tawbir ba wa'azi kake masa ba wato kamar fada kake masa. yace wala arda istima'a ni ko ba zan yarda in saurare ka ba in ka taho min cikin jama'a da nufin zaka yi nasiha gare ni al-imam ya yace ba zan saurare ka ba fa in khalaftani don haka idan ka saba nasiha sharadin da na baka wa asaita qawli ka ki daukar magana na in zaka yi min nasiha ka yi min kai kadai ni kadai sai ka zo cikin jama'a to dai na riga na yi gargadi gare ka fala ta gaba kada ka yi fushi idan lam tu'ta ta'a idan ban maka biyayya ba lokacin da zaka zo ka yi min nasiha cikin jama'a an taho gafata malam mun zo gurin ka ne saboda mun zauna mun tattauna mun ga ya kamata mu zo mu yi maka nasiha ki ku tashi ku bani guri ban so kan imamu shafi ya ce dama tuni na gaya ma in dai ka zo cikin jama'a babu ruwana ba ni bukata ladabi na biyar na nasiha malamai suka ce eh, huwa huwa ikhtiyar waqtin munasib ka zaɓi lokaci da ya dace ashe ba kowane lokaci ma ake nasiha ga mutum ba sai an zaɓi lokacin nasiha har ma malamai suna cewa min akbaril asbabi li qabuli nasiha yana daga cikin mafi girman sabubba da kansa a karbi nasiha da kai sau da yawa zaka ga mutum ya je yayi nasiha amma bata yi tasiri ba gashi yayi ta babu batanci ya bi ladubban nasiha da muka gabatar din nan duka amma kuma nasiha bata yi tasiri ba me yasa saboda bai zaɓi lokaci ba dalili kuwa saboda shi dan adam yana da lokuta biyu in ji annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisai masu yawa cewa dan adam yana da lokuta biyu akwai lokacin da yake cikin nishadi akwai lokacin da yake cikin bacin rai duk dan adam haka nan yake don haka in zaka yi nasiha ga dan uwa to ka kiyaye irin lokacin da zaka yi masa nasiha din ka dubi lokacin da wannan dan uwa yake cikin nishadi ba lokacin da yake bacin rai ba malamai sun yi maganganu da dama akan wannan ladabi ka duba fiqhu da'awati fi karin munkar shafi na 114 da al'adabu shar'iyya mujallad nabi shafi na 109 ana kafa hujja da maganar Abdullah bin Mas'ud maganar da take cikin sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim Abdullah bin Mas'ud yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullum yake mana wa'azi ba yakan kiyaye hankalinmu kafin ya gabatar da wa'azi gare mu yakan zaɓi wata rana da ya ga ta dace ba kuma ya ayyana rana guda ba ne misali ba wai an saka ranar karatunmu na arba'una hadis litinin ba wai haka manzon Allah ya ba misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da wa'azinsa ga mutane kusan a kowane lokaci amma yakan kiwaci halayyan sahabbansa abdullahi bin mas'ud ya ce dalili karahata sa'amati alaina saboda kyamar kada mu kosa idan aka ce za a yi wa'azi kullum abin zai uh, mutane za su abin zai gimshe su har ya zamanto ba su sha'awarsa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yana kiwata halin jama'a ta wajen gabatar da wa'azi gare su inji abdullahi bin mas'ud har ma abdullahi bin mas'ud yana cewa inna lil qulubi shahwa wa iqbalan zukata na dan adam suna da lokacin da suke da sha'awa wa iqbalan lokacin da suke fuskantan ka wato shi mutum Allah ya sa masa zuciya ita wannan zuciya akwai lokacin da zaka ga tana sha'awar magana da mutane akwai kuma lokacin da ita wannan zuciya wa idbaran ah, yake cewa kuma tana da sha'awa na ƙin zama da mutane zaka ga mutum ana zazzaune shi ya tashi ya koma gefe guda ya zauna ya yi shiru to ka kyale shi Allah ɗaya ya san halin da yake ciki amma haka kawai zaka ga mutum wani lokaci ya taho mutum ne ka san shi da yawan fushi amma za ga wani lokaci ya tare ka yana murmushi yana ma so ku gaisa ku tsaya ku yi hira to zuciyar dan adam haka nan Allah ya yi ta Abdullahi bin Mas'ud yana gaya ma almajiransa yace musu fadaruha inda shahwatiha wa iqbaliha ah, fakhuzuha inda shahwatiha wa iqbaliha wa daruha inda fatratiha wa idbariha don haka ku kiyaye lokacin da za ku gabatar da nasiha ga dan uwa ku dubi yanayinsa shin wannan lokaci yana da wato yana da siffar mutumin da ke sha'awar zama a tattauna da shi ko ko yana da alamar mutum ne wanda ke cikin ɓacin rai sai ku kiyaye irin wannan lokaci kafin ku gabatar da nasiha gare shi ladabi na shida wanda ana cewa ita ce zinatun nasiha kwalliya game da nasiha me yasa malamai suke kiranta kwalliya kamar duka cikin ladubban nasiha babu kamar wannan an yakuna nasihu amilan bima ya amurun nasu bihi kai da za ka je nasiha ya kamata a samu kana yin abin da za ka yi ma wani nasiha ya aikata ah, saboda Allah ya tsawatar ma banu Isra'ila ala tanaqubi aqwalihim ma af'alihim kada magana ka ta saba aikin ka zaka zo ka yi ma wani nasiha akan kulawa da sallah sai ya zama kai ma baka kulawa da sallah din kaga nasiha ka da wuya ta yi tasiri ba wai ana cewa babu kyau kai bane na'am daidai ne kai sai dai kuma Allah ya tsawatar ma banu Isra'ila a suratul Baqara yana cewa a ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun yanzu kuna umurtan mutane su yi halin kwarai ko kun manta kawunan ku wa antum tatluna al-kitaba kuma kuna karanta littafi afala ta'qiluna ba ku da hankali ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da al-imam muslim ya ruwaito ya ba mu misalin malamin da za a jefa a wuta ya uta bin rajul yawmal qiyama fayulqa fin nar za a kama malami a jefa wutar jahannama fayaduru biha kama yaduru himaru fi ruha annabi sallallahu alaihi wasallam yace malamin nan da za a jefa a wuta yana zagaya wutar jahannama ga kayan cikinsa a ƙasa fayatkamiu ilaihi ahlun nar sai yan wuta su hadu fayaquluna ya fulanu malaka gafatta malam kai ne anan lafiya alam takun takunta amuru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ke cewa mu yi kaza da kyau mu bar kaza ba kyau ba kala sai ce bala haka ne kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi ina cewa ku yi ni ku bana yi wa anha anil munkari wa ati ina cewa ku bar mara kyau ni kuma ban bari ba don haka yasa ga makoma ta da naku ta zama daya Allah shi kare mu ashe wanda zai gabatar da nasiha akwai bukatar ya zamanto yana aiki da abin da zai yi nasiha akai abul aswad ad-du'li malamin yayan sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda shine al-Hasan wal jikokin manzon Allah Abul Aswad din nan shi ya karantar da su wani wasu baitoci da malamai suka ɗauko gunsa ya ayyuhar rajulul muallimu ghairihi halali nafsika kana za ta'limu tasifu dawa'a li disqami min ad-dala kay yashtafi minhu wa anta saqimu la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azimu ibda' bi nafsika fanhaha an ghayyiha فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم yake cewa kai mutum mai kokarin karantar da wani me yasa baka fara karantar da kanka ba kamar likita ne kana ba da magani ga mara lafiya kuma alhali kai kana cikin ciwo me ya hana ka fara warkar da kanka kafin ka ba ma wani majinyaci magani shi yasa ya samu lafiya yake cewa arun alaika za fa fa'alta azimu in dai kana malami aka samu kana aikata babban laifi yace to wannan kamar tsiraici ne gare ka abin kunya ne gare ka ibda bi nafsika ka fara yi kanka wa'azi fanha an gayha ka hana ranka wato aikata abin da ya zamanto ya saba ma ka'ida bin halaka fa idan ta hadfa anta anhu fa anta hakimun idan aka waye gari ranka ya bar saba ma dokokin Allah to a wannan lokacin kana da hikima to da zaran ka ce jama'a ku yi kaza dama suna kallon ka a matsayin madubi ku yi kaza malam dama fa yana jama'a ku tashi ku bar kaza malam ya bari sai ya zamanto ka zama jagora na kwarai fa hunaka yuqbalu ma taqulu wa yuktada bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu kamar yadda Allah ya faɗa eh, ka duba suratu tauba aya ta 71 wannan ayan zaka samu wannan sharadi a cikin ta wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus salata wa zakata wa yuqimuna salata wa zakata Allah yace wa yuti'una Allah wa rasula muminai maza da mata suna nasiha ga juna amma can gaba Allah yace ashe mai yin nasiha ya kamata a samu shi kansa yana ma Allah biyayya yana ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya shine Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah waɗannan su ne Allah zai musu rahama a gaggauce ladabi na bakwai shine al-ikhlas ka tsarkake zuciyarka lokacin da zaka yi nasiha ga dan uwa ya zamanto ba za ka gaya mar ya ɓaci ba ba za ka gaya masa dan ya ji daɗi ba ba za ka gaya masa dan gaba ka yi masa gori ba وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله مدوكية مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين النبي صلى الله عليه وسلم يكي إنما الأعمال بالنيات saboda haka matukar baka kyautata niyyarka ba nasihar ka ba za ta yi tasiri ba baka da lada a kansa ikhlasi gyara zuciya sharaɗi ne ga mutumin da zai gabatar da nasiha ga wani dan uwa Allah madaukaki ya bamu ladan abin da muka faɗa daidai Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi ah, insha Allah har yanzu ba mu fassara ba mu yi bayani akan hadisin ba sai mako mai zuwa za mu yi bayani na ƙarshe akan wannan hadisi na biyar ah, wannan ke tambaya na cewa hukuncin hana tsugunawa wani mutum hukunci ne na ijtihadi ba hukunci ne na ijtihadi ba wannan hadisin manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta namiji ya sunkuya ko mace har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha haramun ne sunkuyawa tsugunawa karkata kai ba ma nan ba da yawa mutane in za su gaisa sai an dan sunkuya dan sunkuya wannan ya saba ma sunnar manzon Allah ka bi mu a hankali za mu kawo kan wannan babi bi iznillah dawowa da hannu kan kirji bayan dagowa daga ruku'i ko sake shi kwarai kuwa yana daga cikin al'amura na ijtihadi wanda muke magana akai bayan an dago daga ruku'i shin mutum zai sake kama kirjinsa ko zai sake hannunsa kaga nan babu shakka yana daga cikin magana da muka yi na saɓanin da aka samu tsakanin malamai kuma saɓanin da kowane sashi yana da hujjar da ya dogara da ita bai kamata don wani yana kama kirjinsa in ya ɗago daga ruku'i ka ce ya tsina ba illa dai babu laifi ka gabatar da nasiha gare shi don ka gamsar da shi a irin naka hujja amma ba don ka tilasta shi ba ka tallata mar naka fahimta kenan Allah ya samu gane Allah ya saka da alkhairi wannan ko yace ya ya halasta ga mutum ya dinga canzawa tsakanin masabobi a haramun ne babu kyau wannan sifa na munafikai kenan muzabzabi na bai na dalika la ilaha ula wa la ilaha ula babu kyau a kullum <clears throat> ka yi riko da abin da fahimtar ka ta nuna maka amma ba wai ka ringa canza masaba ba wato manufarka ita ce ka samu hujja don haka idan hujja ta tabbata tana tare da malikiya kana gun idan hujja tana wajen hambaliya to can ka nufa domin dama abin da kake kokari shine bin addini mai hujja <clears throat> saboda shine siffar addinin annabi Muhammad wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ah, ko akwai aya ko hadisi akan shan taba karara kware ko Allah ya ce innal mubazzirina min ikhwani shayatin saboda haka taba bata cikin sabanin da muke magana akai taba haramun ce malam ka ce ya kamata a yi nasiha a cikin hali mai laushi shin yaya hadisin da ya ce idan ka ga abin kyama ka gyara da hannu ko da magana ko da sauransu shin ko hadisin ba bai inganta bane ya inganta kuma muna tafe yana cikin arba'un hadis insha Allah in kai hakuri za mu iso za ka ji kuma shi nashi babin mace mai haila idan ta shiga masallaci kuma ta yi ibada a'a ya yi kari kan abin da muka faɗa ban ce ta shiga masallaci ta yi ibada ba ko na faɗa shigan kadai muka yi magana <laughs> amma ibada ai ba na mai haila bane game da nasiha idan wanda kai wa nasiha kaninka ne ko wanka ne ko kuma matarka ce kai musu nasiha su ma bai kamata ka duba ka ga ko su ma sun ɗauki nasihar ba na'am ya danganci abin da kake musu nasiha a kai idan wajibi ne aikata shi to wajibi ne ka tilasta su saboda matsayinka na mai tarbiya sabanin fahimta tsakanin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba shin ta yi daidai da wannan babu ba daidai bane sabanin aqida kenan wannan ba sabanin fahimta bane kuma ko bayanin da muka yi mun ce sabanin fahimtar da muke magana akan shi ne wanda kowane sashi da hujjar sa mai karfi amma a ce ahlus sunna da yan bid'a yan bid'a suna da wata hujja ne I have some Muslim brothers who usually come to us without making or saying Assalamu alaikum as the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We did nasiha so many times with reasons from hadith but refuse to change. Uh, should we stop talking to them because they do not make salam when talking to fellow brothers or we should continue uh, we shall continue talking or answering they talk at all times. Now you should stop uh, uh, giving, uh, doing the siha to them and also you should stop discussing any issue with them. That's what the hadith mentioned of the uh, hadith of the Prophet Whenever somebody comes to you and did not say salam, you should not talk to him. And Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bada abil kalami qabla salami fala tujibuhu ko wanda ya fara magana kafin sallama kar ku amsa masa. Saboda haka duk musulmin da zai zo bai maka magana ba karka saurare shi ah, bai maka sallama ba karka saurare shi ina neman addu'a akan aiki da nake nema a wata ma'aikata Allah shi baka sa'a kuma Allah biya mana bukatun mu baki da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ala بارك على محمد وعلى ال محمد كما ala على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد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 abinda manzon Allah ke gaya mana mu kenan mabiyansa idan mun yi istighfari yumati'ukum mata'an hasana Allah zai ba ku kyakkyawan jin daɗi zaman duniya ila ajalin musamman zuwa gwargwadon shekarun da Allah ya diba muku a nan duniya zaman da zaka yi kai kyakkyawar zama ba abin da zai baka wannan zama mai daɗi banda istighfari inji manzon Allah wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku rika neman gafaran Allah mahalicce ku sannan ku tuba gare shi ku bar zunubi idan kun yi haka ukunmata an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla kuma Allah zai ba dukkan wani mai falala za a baki rabon sa na falala wanda Allah ya rubuta masa wa in tawallau in ko kuka juya baya ga Allah fa inni akafu alaikum azaba yawmin kabir to ina ji muku azabar wani yini mai girma wanda ke gaban mu shine yinin kiyama don haka waɗanda Allah ya rubuta sa'ada mutanen kwarai ne sun amsa addu'ar annabawan Allah فلا سوى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا ربنا فرج لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. متى لو قريت انت الدعاء النبا والله سنتي وربنا يا الله مهلكمو inna ma sami'na munadiyan yunadi lil iman mun ji wani mai kira yana kira a zo a yi imani al'aminu bi rabbikum ku yi imani da Allah mahalicin ku fa amanna muka yi imani kan to tunda mun yi imani fa gafir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma al-abrar ka an kira mu cikin mutanen kwarai jama'a ku lura da zaka duba alqur'ani تكالي الغفور دا غفار دا زوما دا إن دا جوة كلمة دا الله كي سبا تكلت دا كيواني كربان غفراني والله ذاك سامو يا كي سما دا وري دا ريدا خمسين الله الله كي غير مكون نيني كربان غفراني غفور رحيم غفار زوما مغفرة الله أكبر هذا من لطفه ووصفه سبحانه ذي المغفرة في أكثر من 150 مرة في القرآن الله يكي النبي محمد أسورة النساء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن جلبوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لذنوبهم فَسَوْفَ جَاءُكَ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ لهم لَهُ مَرَّةً لَوْ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمُ wannan aya tana da daɗi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah babu wani manzo da muka turo face mun turo shi ne dan a masa biyayya duk wani annabin da Allah ya aiko shi duniyar da ya aiko shi ne don a masa da'a a masa da'a bi idnillah saboda Allah shi ya bada wannan izini Allah ya ce wa annabi Muhammad walau annahum iz zalamu da a ce mutanen nan lokacin da suka cuci kawunan su suka aikata wani zunubi mai girma ja'uka da a ce sun zo gurinka fastaghfirullaha suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahum ar-rasul kuma annabi ya taya su neman gafara wallahi komai girman zunubin su Allah ya ce lawadadullah tawwabar rahima za ku tarar da Allah ne yawan karban tuba kuma ne yawan jin kai gaba Allah ka samu gani akwai gurare kamar guda bakwai na istighfari wanda jama'a suke kuskure da dama ana rafkan luwa a kansu ba wai ka ta yin istighfari da bakinka ne kadai ba istighfari din yana da gurare waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta baya ga cewa yana da kyau ka ta istighfari da bakinka sannan malaman sunna sun ce kada a samu waɗannan gurare bakwai sun kubuce maka na farko lokacin da zaka kwanta bacci kaga lokacin da zaka kwanta bacci wallahi lokaci ne da kake ban kwana da duniya kai baka gane ba annawmu mukatimatul yaqba fil wal layla da zarar ka kwanta bacci da rana ne ko da daddare ne to sunanka matacce wa rubbama kana khatimatul hayati babu mamaki karshen rayuwarka kenan domin akwai wanda ke zarcewa daga barcin bai farkawa wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma Sau sa kun daina yanzu alamu na da rahoton daina. Kun na ya ba ku kun fya da yofina azabar musamman kun ku a cikin dare. kaga gama ganar dai ka tsara inutu aci. ya san ta tabbata ya mutu. manzon Allah yake annawmu aqul mauti hadisi ne sahihu bacci dan uwan mutuwa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah shi yake karɓar rayukanku a cikin dare sannan Allah yana sanin abin da kuke aikatawa da rana tun da ya ba ku fihi sannan Allah ya tada ku bayan kun yi baccin ya dawo da rayukan ku din nan a jikunan ku me yasa li yuqda ajalun musamma saboda a karkare abin da ya rage maka na ajali wanda Allah ya ɗiba maka tunda an rubuta ajalin da za ka yi a duniya kuma bai kare ba to tunda ka kwanta bacci bari a kada kai ثم يبعثكم ثم إليه مرجعكم sannan ku sani makomar ku je tana nan ga Allah yau da gobe ka kwanta bacci gobe ka farka jibi ka kwanta gata ka farka akwai ranar da in an kwanta ba za a farka ba in ji Allah madaukake thumma ilaihi marji'ukum akwai baccin karshe jama'ar musulmi yana da kyau mu gane Allah ka samu cika da imani thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sannan a ranar alkiyama Allah zai baku labarin abin da kuka aikata don haka yana da kyau duk sa'ilin da zaka kwanta bacci ka kwanta sanin babu mamaki fa wannan kwanciya da zaka yi ba za a tashi ba me yasa saboda Allah madaukaki dai ya faɗa bacci shi ma dangin mutuwa don haka yasa annabi Muhammad yana bada wannan lokaci yana ba shi muhimmanci wajen istighfari ka duba sahihul bukhari sahihu muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi sallam yana karantar da sahabbai yana gaya musu saboda annabawa ba su bar mu haka nan ba sun karantar da mu abin da zai zama alkhairi gare mu idza faja'a ahadukum duk ɗayan ku in ya tafi kwanciya ya riki wannan zikiri